Mai sauraro a yanzu yanzu haka ne dai muka samu wani cikakken rahoto daga jamhuriyar Nijar. Dangane da tsohon shugaban ƙasar Nijar watakon Muhammadu Bazoum wanda a yanzu haka aƙalla tsohon shekara ɗaya da yi masa juyin mulki a ƙasar Nijar. Wanda a yanzu haka mai sauraro mun ci karo da wani rahoto akan cewar tabbas wahalar da tsohon shugaban ƙasar Nijar ya sha a hannun sojojin juyin mulki a yanzu haka ana tunanin cewa ya rasu wanda a yanzu haka wannan labari ya fara kara da social media dangane da mutuwar tsohon shugaban ƙasar Nijar watakon Muhammadu Bazoum. Misraro gyara zama domin jin cikakken rahoton domin jin gaskiyar batu akan mutuwar tasa a kurkukun sojoji. Amma kafin nan muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora Sana kuma muna ka kai mana lakina a ƙasan bidiyon namu sannan kuma kai mana comment domin jin irin fatan da za ka yi wa tsohon shugaban ƙasar Nijar wanda za mu iya ce muku tabbas janar abdurrahman tiyani shine silar mutuwar muhammadu Bazu wanda mai sauraro tabbas bai kamata a ce an yi wa mutum juyin mulki tsawon shekara ɗaya ba a sake shi ya ji ya ga iyalansa ba domin tabbas mai sauraro za mu ce muku muhammadu Bazu ya sha matukar wahala a hannun sojoji a gurin janar abdurrahman tiyani kenan wanda mai sauraro a yanzu haka dai tabbas abin da muke zaton cewar muhammadu bazum ya rasu mun tabbatar da cewa wannan jaridar da ta wallafa wannan rahoto ba gaskiya ba ne ba domin sauraro za mu ce muku labarin jita-jita ne na karya domin muhammadu bazum yana nan a raye ba mutuwaye ba domin sauraro a yanzu haka dai tabbas muna fatan allah isa wannan lamari wanda za mu iya ce muku 'yan ƙasar nijar ɗin su kansu murna suke da juyin mulkin da aka wa muhammadu bazum ne don mai sauraro ko menene murnarsa a kan haka sai dai mai sauraro kai sanin kanka ne cewar tun lokacin da janar abdurrahman chani ya hau mulkin kasar nijar babu wani shahararren ɗan ta'adda da kuma farmaki da kuma hargitsi da aka kuma samu a ƙasar Nijar. Domin za mu iya ce muku Janar Abdurrahman Tiyani ya kawo matsalar tsaro da take damun ƙasar Nijar wanda za mu iya ce muku tabbas ƙasar Nijar ta samu gagarumin tsaron da ya fi na ƙasar Najeriya. Inda mai sauraro a yanzu haka dai nan muka kawo maka ƙarshen wannan rahoto namu da muke tafa da shi a yanzu haka. muna roƙonka ka ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mu ta farko mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo muku rahotanni a koda yaushe mun gode